لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan عليكم ورحمة الله وبركاته كما wa barakatuh a ci gaba da karatunmu na tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan littafi mai tarin muhimmanci mai suna rijalun wani sa'un, haular rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na fadilatu sheikh sa'ad yusuf abu aziz rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata mun yi bayani dangane da babban sahabin nan mai daraja abdullahi bin har'a abdullahi bin amr bin haram maana wanda Allah tabaraka wa ta'ala yayi magana da shi kai tsaye bayan mutuwarsa. kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shine ya bada labarin wannan kuma har ila yau bayan an bizne ki da shekaru da aka tono shi gawarsa tana nan ba tare da ta lalace ba kamar ranar da aka bizne ki abinda babu a jikinsa Shi ne wani ɓangare na kunnensa wanda aka yanke a fagen daga wannan ya gwada Allah tabaraka wa ta'ala ya baki manya-manyan karamomi domin ba karamar karama ba ce a ce mutum abin tsinaki ki wata da watanni ko shekara da shekaru bayan an tono shi ko wani dalili ya sa kabarinsa ya buɗe a ganke tsaf kamar yadda aka bi zina wannan karama ce don abinda muka sani annabawa su ne wanda Allah ya musu wannan gata kamar yadda manzon Allah ya yi bayani to ga wani bayani nan wadufi na shuhada ofi masari ihim darasinmu na 69 an bi ne waɗanda suka yi shahada to saba'in ne ko na'am saba'in da tara na'am wado na shuhada fi masari'ihim an bisu ne waɗanda suka yi mutuwan shahada aka kake su a fagen daga wato a inda aka giggirbe su ولما خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لدفن شهداء أما يا عند النبي يفتو زي waɗanda suka yi shahada. kala sai annabi ya ce ya ba bada Ya ce, zammilohun bi jarahihim kulullube su da raunukansu su ana shahidun alaihim lalle ni zan musu shaida a dalilin waɗannan raunuka ranar takin alkiyama saboda ta nan zai gane su su wanda aka yi masa rauni a fagen daga ya mutu da wannan kuwa kashe shi da wannan ya shahada ranar takin alkiyama zai taki da waɗannan raunuka suna kyalkyali suna haske to ta nan za a gane cewa wannan lalle shahidi ne Allah ya samu cika da imani wannan bayani yana nan wato cikin a tabakat kamar lamba ta uku isnaduhu sahih akhrajahu ibn sa'd wa akhraja ibn sa'd aidan ibn sa'd ya fitar da wani bayani a mujalladi na uku shafi na ɗari biyar da sittin da uku an jabir radiyallahu an hadisi daga jabir ɗan abdullah Allah ki kare yadda da ki, ƙala Yace ce suri kabina ila na. an yi kuwa gare mu dangane da gawar mu waɗanda kake su a fagen daga yau ma'uhu da ranar yakin ƙohor hina ajira muawiyatul aina a lokacin da muawiya bin abi sufyan yasa aka yi hanyar ruwa wanda zai ba da mutanen madina tun daga jikin dutse sai ya biyo ta makabarta ya shafi waɗansu kabarurukan waɗansu daga cikin waɗanda kake su a ranar yakin guhud saboda haka da aka zauna aka yi tifaki sai aka ce a tone su saboda maslahan mutanen madina shi yasa ya halatta idan za a gina masallaci ko za a gina islamiyya ko kuma za a yi hanya hanya ta biyo ta wajen an samu kabaruruka to tonewa wa yi ba wai za a kimfida hanyar ko a gina masallaci ko kuma a ce za a gina asibiti akan gawarwakin mutane ba ko akan gabaruruka ba haka za a tone su wanda aka same ki ba tare da jikinsa ya lalace ba sai a je a canza ki a kai shi wani kabari wannan musulunci bai hana ba wanda kuma aka samu kashinsa shi kenan sai dai mafiya yawa akan tono mutane ne bayan watanni masu yawa ko kuma bayan shekaru masu yawa domin saboda kada a buɗe annoba waɗanda ba su daɗe da bitsine su ba to su ba a buɗe su saboda annoban da za a iya bude ta za ta iya shafan mutane a ko'ina amma waɗanda suka yi shekara da shekaru ko da aka shi ne guda ɗaya ka samu na mutum to sai a cire tun da sauran ya zama turbaya ranar takin alkiyama Allah ki ya san yadda zai tayar da shi damar lokacin da Allah ya halitte shi bai yi shawari da kowa ba ya halitte shi ko ba ka bane to ranar takin alkiyama ma ya sake tayar da ki shi ya san yadda zai yi kamar yadda kama bada'ana awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ile abinda Allah ya ambata kenan saboda haka idan an samu maslaha wanda take tana da muhimmanci kwarai da gaske to ana iya tone kabari a canza amma idan za ka gina ɗakin amaryanka ko a gidanku za ka gina kicin wa matanka sai ya kasance akwai kabari a wajen ka tone ka kai su wani wuri to in ka je lahira za ka yi bayani ba kwarai da gaske in an shaƙo ka sai ka ce ya Allah ɗakin amarya ne ka gani ko za a kyale ka ko idan an kamo ka ka ce ya Allah falo ne zan gina ko ɗakin baƙi ne in Allah ya barka shi kenan idan kuma bai barka ba sha wahala a hannun mala'iku saboda ɗan adam yana da daraja ko da yana mace balle yana raye babu wani bambanci shi yasa ka ce a ma ɗan adam wato hanyar wa magita a lokacin da yake da rai ko kuma bayan mutuwarsa to mahallin shahid namu yana zuwa nan gaba amma dai saboda maslaha za a jawo ruwa wa mutanen madina aka rasa yadda za a yi saboda ruwan yana da wahala to ban sani ba ma ban sani ba ko ɗan kwarin nan da yake kafin aje uhud kafin aje dutsen uhud wannan jabal Eh, mafiya yawa wanda suka shiga kananan mota za su iya gani ina ganin kama akwai wata gada haka kafin a karasa to wala Allah wannan gadan tana da asali wato wannan rabin ruwan ba mamaki yana da asali tun zamanin muawiya bin abi sufyan radiyallahu anhu ba mamaki wallahu alam na ay ainul ma bi ma'ana idon ruwa wa karadinahum shine aka yi mana ya kuwa aka ce to duk wanda ya san yana da kabarin dan uwansa a waje kaza to ya je ya tone da kansa ya canza eh abinda aka yi sanarwa kenan wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka ce idan an yi bitso kana iya sanya alama don ka gane kabarin dan uwanka ko ba daɗe ko ba jima matukan babu alfahari a cikin musulunci ya halatta amma idan akwai alfahari a ciki musulunci bai halarta ba idan akwai siminti da fenti da ma sanya tutan najeriya yabi mutum ya je lahira zai ji jiki kenan allah ya kyauta eh, aidin matsayin da mutum ya kai zai ce idan an zo za a yi masa sutura za a sanya ki a kabari kara hada ki da tutan najeriya don idan an hada shi da tutar najeriya ya je lahira wannan tutar ma fallasa ki za ta yi don gara ya bata a ribibi idan laifinsa bai yi yawa sosai ba allah kyauta na'am da tefa akrajinahu mu ko muka je muka fitar da gawar wakinmu ai a shuhada waɗanda aka kashe su a fagen daga amma fa ba da arba'ina sana bayan shekaru 40 da watanni shida ya sa cikin bayani na can baya za ku ji na ce bayan watanni da kuma bayan shekaru ya halatta ne kabari saboda wata maslaha da farko wannan babban sahabi an ne shi da wani ɗansa hankalinsa bai kwanta ba ya je tone ya raba wannan mutumi da mahaifinsa ko ba ka bane bayan watanni nawa mun karanta a baya to yanzu kuma ga umarni daga sama saboda wata maslaha ta mutanen madina aka ce ya a tone kawai sai suka je suka tattone su bayan kekara arba'in da watanni ya ce amma abin mamaki layyina can ajisaduhum jikinsu yana da laushi kamar yanzu aka bizine su haka muka je muka cire su ta a atrafuhum wani abin mamaki wato yatsunsu kaman za su yi motsi shine ta yatsun hannayen su kaman za su yi motsi wa hadha ya'ni anna al-ard lam ta'kul wannan shine tabbatar mana da cewa ƙasa bata ci gangan jikinsu ba Allah tabaraka wa ta'ala ya ainihin kare su da ƙasa ta ci ainihin gangan jikinsu radiyallahu anhum ajma'i to akwai ƙarin bayani a sahabi na gaba wanda yake abokin wannan sahabi ne sahabi na kirinki ne amru bin al-jamu bin al-jamu la annabi yace kada ku hana ki la'alla azza wa jalla ba mamaki Allah mai girma da buwaya yarzuquhu shahada zai azurta shi da yin shahada saboda shi gurgu ne yana dingishi lokacin da aka zo yakin badar aka ce ba zai je ba saboda gurgu ne Allah tabaraka wataala ya musu sassauci laisa alal ama harajun wala alal araji harajun wala alal maridi harajun nan babu laifi a kansu saboda aka su je yaƙi ba dole ba ne to amma da aka zo yaƙin uhud sai ce ba zai haƙura ba zakaminsa ya taki ana hana ki yana ce sai ya je kaji bayan Allah kaji dattawa kwatankwacin masu ritaya na gaskiya amma yanzu zai ga mutum ya ritaya amma ya fi kasan duniya Karan bindiga kawai zai zai ka nemi inda yake ya yi gaba zaren bindiga kawai haba kai da kai ritaya ga yawan shekaru ka karbi garatuti ka ci fansho shekara da shekaru ga 'ya'ya da jikoki da tattaɓa kunne ai ya kamata mutuwa ta zo za a yi faɗa da ita kai ne ma a gaba <laughs> na'am hadisun sharif za mu samu ƙarin bayani dangane da wannan hadisi nan gaba man huwa wane ne babban sahabin nan amru bin radiyallahu an huwa amru bin al-jamur bin zaid shine amru dan jamur dan zai mutumin madina ne kabilan su ko ainihin haulan su da wannan sahabin da makaranta tarihinsa al-khazradi daga kabilan banu khazrad ala ansari sannan mutumin madina sune wallazina tabawwa ad-dar wal imana min qablihim shahida uhudan ya halarci yakin uhud walahu min al-walad sannan kuma yana da ‘ya'ya kamar Mu'ad da mu'awwaz da kallat shahidu badaran dukansu sun halarci yakin badar sun halarci yakin badar amma shi bai halarci yakin badar ba yakin da ya halarta yakin uhud wa qutila amr bin al-jamu an kashe amr bin al-jamu huwa wabnuhu khallad yawma uhud da shi da sa khallad a ranan yakin uhud kun ga khallad shine wanda yake da Hausan zamu fassara menene khallad khalid menene khalid madawwami kallad fa me yawan dawwama waye zai dawwama duniya eh walau kanat ad-dunya tadumu li wahidin lakana rasulullahi fiha mukallada na'am a yakin uhud an kashe shi da shi da ɗansa khallat radiyallahu anhu ba to amma kafin mu je wannan labari kaifa aslama yayin musulunta an samu ruwaya an ikrama daga ikrama qala قال إمام أبو بن عمير المدينة مصعب بن عمير يا ذو بن المدينة shine wakilin manzon Allah na farko a birnin Madina ambasadan manzon Allah na farko a birnin Madina mus'ab bin umair yu'allimun nasa annabi ya turo shi ne domin ya karantar da mutane kafin manzon Allah ya hijira da sauran sahabbai zuwa binnin Madina fa a sa ilaihi amr ibn al-jamu shine amr al-jamu yana ɗaya daga cikin manyan mutane sai ya aika mawakilin manzon Allah wa ambasadan manzon Allah ya ma tumuna ya wani abu ne kuka zo mana da shi wani addini ne ƙalu sai suka ce in ke ta ji naka bi ma'ana idan kana so za mu zo mu same ka har gida mu yi maka bayani fa asma na kalkur'ana mu ji yadda kai karatun alkur'ani ya sa waɗanda ake musu dawa ake zuwa wuraren su kwarai da gaske kamar a irin wannan lokaci ma idan mutum ya je zai taya su girbi ko kuma yankan gero ko roron gyada idan ya dauki wani abu ya biya ka kace a'a ni na maka fi sabilillahi ne saboda mu addinin mu ya karantar da mu wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwani saboda addinin mu ya karantar da mu taimakekeniya ya sa aka je wajen masu dawa ba tsora musu nauyi za ba ya ji ya noma dawansa da ƙyar ya samu ainihin waɗansu damma saboda ruwa ya lalata masa sannan kuma kun je dawa ana lafiyayyen abinci lafiyayyar miya kuna na ɗan abinci kuna musu da'awa ina ai kuna na ɗan mutuncinku ne kwarai da gaske ku je da abubuwanku ku je da abin masarufe kuna ba su kyauta kuna gwada musu kyawawan ɗabi'u na musulunci shi yasa kun ga da ya aika musu yana musu tambaya sai suka ce idan akwai bukata za mu zo mu same ka in kana so za mu zo mu same ka mai maka bayani har gida abin da ya kamata kenan ba mamaki mutum ya je za su iya baki wajen kwanciya don inda zai kwanta to sai karba ba mamaki su ce ma za su baka abincin to sai ka yi taka zanzan za ka iya karba amma kar ka gwada musu bukatan haka kuma idan ka taki tafiya kai musu alheri fiye da abin da suka baka to haka ne zai sa su karbi addinin Allah haka yake dawa fala sai yace na'am yace babu laifi don haka sai suka kama hanya suka je suka same shi karkashin jagorancin mus'ab bin umair radiyallahu anhu wa qara sadran min surati yusuf shine suka karantar da shi farkon suratu yusuf kun san da yake sura ce wanda take da labari ga abin da ya faru wato yana ɗaya daga cikin hikima na ainihin musulunci da kuma na ƙur'ani shine ba yadda za a kawo maka hukunce-hukunce a jere gaba daya a ma idan aka yi lissafin ayoyin da suka ambaci hukunce-hukunce a cikin alkur'ani aka kwatanta da ayoyin da suka yi wa'azi ko suka ba da labari ko suka ba da kissa ko suka yi maganar takin alkiyama za ka samu ayoyin hukunce-hukunce su ne 'yan kaɗan saboda kada a wahalar da mutane yasa ko wajen hadda hadda ta labari ya fi daɗi hadda ta kissa ya fi daɗi a cikin ƙur'ani, saboda ka daga kaza sai kaza daga kaza sai kaza amma wata aya ta hukuncin ma'amur ɗaya za ta zo to ba ka yi hankali ba sai ta murɗa maka tunaninka sai ka yi ta fama an ce idan aya ta baka wahala alalakal kamar mai ta kamar sau 150 to wani ɗari da hamsin ma zai ɗari biyu ma zai ba za ta zauna ba zama haka za ka yi ta yi idan ka yi dace ta zauna to zai wahala kuma ta tafi Allah ya samu dace to don haka ya karantar da shi Mus'ab bin Umair radiyallahu an ya karantar da wannan bawan Allah Amr bin al farko farkon ayoyin da suke cikin suratu Yusuf faƙala amuru da aka karanta masa ya ji ayoyi sun shige ki sai ya ce inna lana mu'amara fi ƙaumina ya ce mudin nan muna da shawarwari za mu tattauna da mutanen akwai dabara asalin kalmar mu'amara kalma ce ta luga wanda take gwada kaman akwai makirci a karkashin shirin amma saboda amfani da wannan kalma da ya yi yana gwada cewa tana iya daukan wancan ma'ana ba tare da dun ba zai nufin akwai makirci a cikin shawarwarin da zai nema ba cewa ki zai musulunta ko ya kamata su musulunta wani ya zo ya hana ki ba makirci yake nufi ba na almu'amara almushawara yana nufin zai yi shawari da mutanensa wa kana sayyida bani salama shi din nan jagora ne na wannan kabila bani salama za mu samu karin bayani nan gaba inda annabi ya baki jagoranci saboda wani halinsa na kirki kwarai da gaske ga wanda ya cancanci shugabancin amma saboda akwai abin da bai da ke sai annabi ya ɗauko wanda ya ɗora a kansa ba karaju saboda haka suka fita bayan sun fita daga gidansa wa dakala ala manatin shi kuma yake ga wajen gunkin mana mana sanamun kana yuqbadu qabla al-islam wani gunki ne wanda ake bauta masa kafin zuwan musulunci to da yake ga wajen gunkin faƙala ya yi tunani sai yace ce ya mana ya kai gunki mai girma mana ta alamu wallah da wallahi ka sani ma al-qawmu gairak mutane fa ba sa son walinka kabilanmu wannan gunki kai muke girmamawa ba ma son waninka kai kadai muke so fa hal indaka min nakir yin a wajenka akwai wani abu wanda yake akwai wani mai musu akwai wani abu wato yana son gunki yayi magana kenan faqala mai ruwa ya ce faƙalla da husaifa wa karaja sai ya ɗauki takwabinsa sai ya rataya ma wannan gunkin sai ya fita yana son gunkin ya yi wani abu ya kamata duk wanda ya yi yunkuri zai bar wannan gunki wannan gunkin ya bi shi duk inda yake je girbe shi daga idan ya yi haka za a bar bautansa ba za a bar bautansa ba wannan ya gwada yana da rai kenan yana motsi yana amfanarwa kuma yana kare cuta gabarin barin karankansa. to ya rata ya masa takwabi fa kama ahluhu fa akhadhu saifa bayan ya fita ashe iyalansa suna bibiyansa ko da yake abinda tarihi ya gwada shine asali shi wannan bawan Allah shine mai gida jagora ne mutanen gidansa sun riga shi karban addinin Allah shi yasa suka yi ta shirya abu za ku je inda suka dauki gunkin ma suka jefa shi a rijiya kwarai da gaske saboda haka sai suka ɗauke takwabin mara ja'a lokacin da ya dawo ƙala aina saifu ya mana ya ce ya mana ya ce ina wannan takwabin ina takwabin saboda haka wani ya zo ya sace masa kenan don idan da gunkin nan yana da tasiri babu yadda za a yi ya bari ya dauke wannan takwabin daga kafalansa to nan ya gane cewa lalle ba da amfani shi yasa ya ce wai ha ya ce amma inda an ɗauke wannan takwabi wanda na rataya a jikinka Allah wadaranka kun ga ya fara gane gaskiya kenan su sun ɗauke ne domin su gwada masa ba zai iya tafuka komai ba yana wahalar da kansa ne kawai yana bauta ma abin da ba zai amfanar da shi ba ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni yace innal anza yace akuya da kake gani akuya da kake gani wadansu kuma suna fassara su ce barewa saboda sun yi kama Latam tamna'u duk yadda aka yi wato tana hana bayanta eh, baya kine usko ne inda ake abin inda ake kashi ko inda ake haya kwarai da gaske za ku ga kalman ba cika amfani da ita ba saboda kowane mutum baya son a ga shakiransa ya sa kurani ya ce sau'a da kira ki sau'a da larabci suna kiran sau'astu bi ma'ana halawa take duk wanda ya zo ta bayanta za ga tana juyawa ba za ta bar shi ya taba ba don haka wajen da yake da hatsari ko yake da muhimmanci mutum ba zai bari ya taba masa ba yanzu wanda yake gwada maka yatsa ya za ka yi a ko ka kauce ko kuma ka kawar da yatsan ko ba ka bane zai idan ba ya hankali ba zai tsole maka ido in ya tsiyaye maka ruwan ido kuwa to ba ruwan da za a dura maka ya turu ya zauna a cikin idonka har ya yi amfani ba zai yi ba sai dai a a cire maka idon akuya ko na tunkiya eh shirin ma ba za gani da shi ba sai dai a sa maka kawai domin ado kwarai da gaske don haka wannan kamar karin magana ce dabba takan kare inda za a cutar da ita dabba ma kenan take kare inda za a cutar da ita balle kai gunki na rataya maka takwabi na amma a zo a cire wannan takwabi ba ka yi ta baka komai ba tamnahu saha tahfazu aurataha tana rufe al'auran ta kenan ke wallahi ma ara fi abi jarin gadan min Ya yace lalle ni ina ganin wato abi jar ni ina ganin gobe babu alheri tare da su nan ma ya kawo ta magana ce eh jihar wannan igiyar mai tono rijiya igiyar mai tono rijiya wata irin igiya ce igiyar da ake zura masa ya shiga kuma kan bar igiyar haka wasa mai tono rijiya in ya fara nisa eh, akwai igiyar da zai shiga in wani ya tono wani abu ya koro shi daga cikin rijiyar kafin ka an kara ya fito wannan igiyan yake kamawa amma za ga waɗansu masu tonon rijiya daman yana nan da shi da abokinsa shi ne kullum mai shiga rijiya abokinsa yana waje in ya zura masa igiyan ya shiga sai ya fitar da igiyan ya ajiye a gefe ko kuma sai a ɗaura abinda ake jawo ƙasa da shi wasu kuma suna da bara igiyan da ya shiga igiyan ake jawo ƙasa da ita to idan an gama sai ya kunce wannan abin da ake jawo ƙasan sai ya zura masa igiyan normally ba rikewa ake yi ba sun za ka samu da mai tono rijiya da wanda yake taimaka masa wajen jawo ƙasa ba zai iya jawo ƙato ba ba zai iya jawo kato ba saboda haka gwafa ake sawa mai karfi ko kuma a samu itace mai karfi wanda zai giddaya sai a daura idan aka daura to shi zai kamo ya zo ya hayo sama abinta to su larabawa da yake rijiyoyinsu na da zurfi kwarai da gaske to idan aka daura wannan itacen a bakin rijiya aka daura igiyar mutum ya shiga to haka ake barinta domin garin tono zai iya tono alaƙaƙai kuma wani in yayi magana na waje ba zai ji ba ko kafin ya ji an kassara ki saboda haka yana tono abin da ya dame ki maza maza zai kama yiwo waje kaga ba sai ya jira an zura masa igiya ba wannan igiyan ita ake kiranta jihar to su a karin maganansu suna cewa babu alheri dangane da abi arin gadan baban ar wato wanda ya kasance yana tare da wannan igiyan ko kuma aikinsa rijiya a gobe babu alheri abinda yake nufi wannan da ake ganin yana da muhimmanci kuma yana taimako don mai tonorijiya yana taimakon mutane ne idan aka rasa masu tono rijiya mutane ta ina za su samu ruwa sai dai su je tafki ko su je koguna su ɗebo ruwayen saboda haka yana kwatantawa da cewa wannan gunki gashi yana da muhimmanci amma bai da amfani to qala lahum sannan sai yace ma mutanen gidan yace inni za'ibun ila mali to anan da duk da haka dai bai karbi musuluncin gaba daya ba sai yace zan tafi wajen dukiyata sautu bi manafin khaira yace to ina muku wasiya ku kula da shi tunda an zo an fara sace wani abu a jikinsa kana zuwa sace shi ku kula da shi fa ba ya kama hanya ya tafi yana tafiya dama Allah tabaraka wa ta'ala ya riga ya ba su kofa fa akazuhu fa saruhu suka dauko mana suka kakka yaki ko magana bai yi ba ko motsi bai yi ba wa rabatuhu ma kalbin mayyit suka hada tarkacensa da wani mushen kare wa fi bi'rin suka jefa ki ko wa fi bi'rin suka jefa ki a cikin wata rijiya kana auladuhu ka sabaquhu ila alislam islam gashi anan ma ya fada riga ki karban musulunci su sun ga wannan gunki tuntunin ya dame su amma dai su fito masa kai tsaye ba zai yiwu ba kuma kun san lokacin da manzo Allah ya tafi binnin Madina gidajen mutanen Madina abin da ya wayi gari kenan zaka samu musulmi zaka samu wanda ba musulmi ba ba wani wanda yake zangoban wani saboda kafin annabi ya zo ma an samu haka su sun ba da dama wa mutanensu su karbi addinin Allah da shi yasa ake samun musulmi da wanda ba musulmi ba gida daya to sun riga ki karban addinin Allah amma ga ki sun dauki gunki sun karya sun hada ki da mushin mushin ainihin kare sun jefa a rijiya tsohuwar rijiya kenan ma ja'a lokacin da ya dawo kala kai antum da ya zo sai ya ce yaya kuke kalu bi khairin ya sayyidana suka ce muna nan lafiya kalau ya ta Harallahu bayu tana minar rijis suka ce ai Allah tabaraka ta'ala ya ɗarkake gidajenmu daga kazanta alhamdulillah komai ya tafi komi normal in ji bature ko kala to amma da ya lura sai ya ga wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan da ce wallahi in ara inni kada fatun fi manas ce amma ni na ga alama Kamar kun saba a bayana dangane da umarnin da na baku akan mana. mu da Hausa idan za mu fada sai mu ce kai na ga alama fa kaman kun yi tsiyama mana mai yiwa gunkin mana din na fa kaman kun masa tsiyafa ayin kana mai gida karka zamo gaula kwarai da gaske ka fita gidanka ka je ka ɗauki lokaci ko kwanaki ka dawo ba za ka iya gane komai ba yana da kyau ka ringa lura ko da yake mai mata ale ba zai gane komai ba yawa amma kaga mai mata biyu ko mai mata uku da gayya waɗanda su ne masu basira na'am kalu huwa zaka suka ce a ah, gashi can gashi can damar zuba su damu da shi ba fanzur ilaihi fi zalikal bayr suka ce ga kitan ka je ka leka wancan tsohuwar rijiyar da za gaishe a ciki fa ashrafa fara'ahu sai leka ko sai ganshi fa ba sa ila qaumihi fajahu yace sauran mutanen su su kamo hanya su zo yace su zo su yi kallo kun ga nan bai dauki mataki a kansu ba saboda akwai abin da yake idan ba na barna ne na inna na haba bai kamata ka kama jibgan yara kana dukansu ba ko ka kama zage-zage da ainihin babatu ba ba haka ke yi ba sai ce mutanen su zo faƙala alastum alama ana alai ya ce wa mutanensa shin ba ku kan abin da nake kai ne kalubala an ta sayyiduna suka ce muna kai domin kai shugabanmu ne qala fa ushidukum yace to ina shaidar da ku Allah ni kad amantu bima unzila ala muhammad yace da wannan ya kasa kare kansa ni fa wallahi na yi imani da annabi muhammad to idan da gaske shi shugabansu ne yadda ya imani su masu yi imani gaba daya daban haka yake yi saboda ya yi tunani ya ga wannan abu bai da amfani da yana da amfani da zai kare kansa abinda bai kare kansa ba ina zai kare wani kun gani babu an ibn al-munkadir sai ruwaya daga ibn al-munkadir rahimahullahu ta'ala anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala wata rana annabi abin birnin madina yace ya bani salama yace ya ku banu salama ya ce man sayyidukum wane ne shugabanku wane ne jagoranku qalu aljadd bin qais suka ce aljadd bin qais wa inna lanubakkiluhu suka ce amma fa mu din nan wato muna kushe shi saboda rowansa eh, muna kushe shi saboda rowansa, haka yake fasarawa shugabanmu ne amma kuma marowaci ne qala sai annabi ce, ayya wa ayyu da'in adwa min al-bukli yace akwai cutar da fi rowa muni kuwa akwai cutar da fi rowa muni yace bal sayyidukum jagoranku shine al-ja'dul abyad dattijon nan fari amru bin al-jamal saboda kyautansa kun ga automatically annabi ya canza musu jagora saboda haka ya kamata shugabanni ku gane rowan nan da kuke yi bai da kyau ba yadda za a yi sarauta kake aikin gwamnati ne jagoranci ne na al'umma a ce kana musu rowa a ce kai marowaci ne baka cancanta ba ya kamata warware rawanin kwarai da gaske saboda marowaci ba ya sarauta marowaci ba a baki shugabanci na siyasa marowaci ba a baki shugabanci na gwamnati ba yadda za a dauki marowaci a baki shugabancin kasuwa ko na anguwa ko na gari ko na ina ne saboda shugabanci ba ya tafiya da ruwa amma yanka duba za ga yadda mutane suke make yadda suke shan wahala kuma idan gwamnati ta taki za ta ce sarakuna gashi an ware muku kaza malamai kuma an ware muku kaza musamman ma waɗanda suke hawan mimbari suke yin diriban da mu za a kira su malam kabiru a kira su mitin alan tattauna da su a ce gashi an ware muku abu kaza sana shugabanni ma na kungiyoyi me yasa ake ta rigima lokacin da gwamnati ta ce za ta ba da bakin wa 'yan kasuwa ai kowa ya fito ta karan shugabancin kasuwa ba haka ba ne saboda in ka je ka bincika ko a baya ba su sukan da aka bayar shugabannin su suka je handama kuma ko yaushe aka bayar shugabannin su ne masu handama ko a al'amuran siyasa idan aka ba da kuɗi shugabannin su ne masu handama to in ka handa mai kuma ka karba daga nan to kuma sai ka je ka bayar a can dama abin da ake so kenan mun sha yin bayani irin kyaututtukan da ake bayarwa lokacin sallah da lokacin azumi da lokacin kaza kana jagora a aiko maka shinkafa tirela guda da aka aiko maka shinkafa tirela guda matan ka ɗaya hudu ana nufin duk shinkafa tirela guda din nan ka cinye ne kai kalai da kai nake mai mata ɗaya ɗan boko me yasa aka baka tirela guda babu dangin iya ne babu na baba ne babu abokanka ne babu yaranka ne babu mutanenka ne abin da ake nufi kenan ka raba mutu saboda haka cikin tirela guda akwai buhu nawa ne dari nawa ne dari shida tunda matanka da ya hudu sai karnukan da suka kewaye ku baki ma ba sa zuwa balle a ce an yi abinci mai yawa a gidajenku a cikin wannan buhu ɗari shida bai wuce ya dauki buhu biyu ko buhu uku ba saboda su irin wannan shinkafin ma ba sa ce akwai tsakuwa a ciki su wanda aka ɗebo daga buhu ko wankewa ba a yi kawai ake zubawa cikin tukunya kuma ka ci kaɗan tun safe idan ka ci har yamma sai dai kai ta kora ruwa kai saboda haka sauran kamata ya raba wa mutane amma shugabanni suna rowa to ba za su ji daɗin shugabancinsu ba kuma ba haka ake shugabanci ba Allah ya kyauta na'am to wannan wannan ya shafe mu duka ya shafe mu duka ai ko kana liman ne ma ba yadda za a yi kullum a rinka tara maka sannan kuma na ibanka ba za ka ba su ba eh bari in dawo ta gida ai kuskure ne tunda ba mamaki yanzu za a je a kira mu tattaunawa menene kyawarwari ko kaso ne idan aka zo ko kaso ne kason da za a bada dokta daban ne da wanda za a bada malamin firamare su ko ɗaya ne to kaga ya kamata mu ma sai mu ringa yin tunani tunda muna karban kaso mai kauri sai mu rinka yin tunani in ka karɓo kaso mai kauri sai ka zo da na'ibai da ladanai har da yansu kwata sun sai ka sa su a ciki don saboda ko da a lahira an je dogon bincike aka ce kai sun nan na rana kaza sai ka ce ramma bismillah <laughs> eh kwarai da gaske ba haka ke yi Allah ya taimake mu na'am yasa ka ce annabi ya gwada shugabancinsa shi ya fi cancanta saboda kyautan da yake yi saboda alherinsa wanda ba ya kyauta kuma annabi ya mayar da shi baya kuma yadda annabi ya mayar da shi baya sai da ya ta samun matsaloli shi wannan da muka ambace shi kwarai da gaske Allah ya kyauta la kulan aljanna Sai eh, ga wata magana Ya ce lalle in Allah ya yarda zai shiga aljanna waye fadi wannan magana bari ku gani qala alwaqidi ɗaya daga cikin manyan malaman tarihi ya ce lam ya shad badaran amur bin iljamo bai halatti yakin badar ba saboda wakana a raja ya kasance gurgu ne walamma karaju yau ma ma'uhudin amma a ranar yakin uhud da za su fita mana a nuhu sai 'ya'yansu suka hana shi suka hana shi fita wa qalu adaraka suka ce Allah ya maka uzuri ya za ka fita idan kun duba kasa a lamba ta uku za ku gai ai kauluhu ta'ala wala alal araji harajun to shi kuma da 'ya'yansa suka hana ki fita tunda akwai wanda yake gaba da 'ya'yansa idan su ma 'ya'yan ne ya takura su akwai wanda yake gaba da ubansu shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa fata rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kohon shi ne ya je wajen annabi yana kai kukansu yana kai karansu faƙala sai annabi ya ce la alaikum Allah tamna'uhu sai ce a karku damu ku gyale ki karku hana shi bita ku gyale shi. la'allallaha ya razuƙuhu shahada ta ce ba mamaki Allah ya azurta ki da shahada to anan malamai sun yi bayanin cewa ba umarni ya ba su ba saboda suna da haƙƙi kuma ga ayan Kur'ani ta masa sassauci ba dole ba ne amma tun da ya matsa ya ce sai ya je tuwa barke ya ce sun kamar shawari ne annabi yake bayarwa yana ce karku hana ki ku barke ya ce ba mamaki Allah ya ba shahada tun da ki shahadan yake nema eh shi ya zabi abin da ke wajen Allah akan abin da yake duniya walal akhiratu saboda lahira ita tafi alheri banda mafiya yawan masu ritayen mu na yanzu <laughs> a sake dawowa kan wannan kwarai da gaske ai da yawa waɗanda suka tsufa suna son Allah ya sake ninka musu yawan shekaru kuma idan an ninka musu ba daɗi za su ji ba yanzu mutumin da yake da shekara saba'in ko tamanin yadda kai ɗan shekara talatin ko arba'in kake jin zaƙin nama haka shi yake ji akwai bambanci ba dai ba ne amma kamar yadda na fada shi ya fi ka tsoron mutuwa don kai idan ka ga mutuwa za ta ɗauki mahaifinka inda za ka iya kokowa da ita wallahi za ka yi kokowa da ita kuma za ka gwammace mutuwan ta ɗauke ka tabar mahaifinka ko mahaifiyanka ko wani kakanka ko wata kakarka ko ba ka ba ne amma wanda yake da shekaru kuma sai ya kokarin fakewa bayan ka shi da ya dana ya yi gaba mana a'a kai da baka dana ba yana ganin ka mun baka da wayo gara ka fara gaba to Allah ya samu cika da imani na'am wa fi riwayatin aw ta riwaya anna amr ibn al-jamuhi amr ibn al-jamuh qala li banihi yace ma ayyan sa antum manatumuni al-janna yawma badr ya ce ko kuka hana ni shiga aljanna ranar yakin badar ya ce a uhudu ba zan yadda ba wallahi la in baqitu ya ce wallahi idan Allah ya mun tsawon kwana la adkhulanna aljanna ya ce wallahi sai na shiga aljanna nan a filin daga amma ba a ɗakin kwanciya na kowa na ba falamma ne yawm uhud shi yasa a ranar yakin uhud kala umar umar dan khattab radiyallahu anhu yace lam yakul li hammun gaira yace ni saboda maganan da ya fada ban manta ba yace abinda na sa a gaba shine ina son ga yaya ta kaya da wannan mutumi yaya ta kaya da shi yace fa idza huwa fi ra'il al-awwal yace kuwa sai gashin nan cikin gawawakin mutanen farko wanda aka fara kashe su a fagen daga Abin da ya fada ya fadi magana guda daya haka aka sandattawa amma na daban da na yanzu da za kan maganan aure da tijo sai fada maka magana goma gara ka je ka kama kafan baba amma ba baba ba eh malam baban gida ya shiga wannan sarkaki ya kenan ya yi na'am da karfi ya taba shiga eh oh, ka taba shiga ya ka fallasa kanka gaba da Allah ya kyauta dattijo in ya faɗi magana guda ɗaya baya canzawa kuma abinda yake so kenan Allah ya sa mu dace waɗannan bayanai da na hudu na hudu hufi fiqatun ibn hikam na biyar Katun, fiqatu na munqati unzur hamid siyar a'lam annubala. sannan yana daga cikin addu'an wannan bawan Allah ya ce Allahumma la taruddani lokacin da yake shiri zai fita yaki ba a gaban matarsa yana sai Allah karka dawo da ni ya Allah karka dawo da ni kai kuwa ka dauki jakanka za ka yi tafiya in ba a ce maka Allah kiyaye ba ma surutu za ka yi ta yi ko ba gaba ne sai ka fita sai ka dawo sai ka ce mata ba za ki ce ko a dawo lafiya ba shi sai yana ce kada Allah ya dawo da shi wato waɗansu mutane fa su sun yi nisa wallahi duk yadda ka yi ka kwaikwaye su ba za ka yi ba eh a yanzu duk wanda ga ya je ya sha gaban mutuwa to za ka samu ko dan wiwi ne ko dan kurkura ne ko ba haka bane ai zai wahala a ce mutum da hankalin sa saboda ainihin masu hankalin kowa ne yana son ransa gaskiya kowa duniya yake so eh, kuma babu bambanci tsakanin malamai da jahilai babu bambanci قالت امرأة ما تر عبد الله بن عمرو بن الجموع رضي الله عنه تتي كأني أنظر إليه تتي كمرني إنا كلمت kada a kaza firkatahu ya ɗauki ainihin garkuwansa aiwa huwa ya ta hayya ulil kuroji yau yana kiryawa zai tafi yaƙi abin da ranar yakin uhud sai tafi fagen daga saboda tun da yayansa sun hana ki ya kai kara wajen annabi manzo Allah ya kira su ya ce ku kyale ki saboda haka yazo yana shiri yana shiri wa huwa yaqulu allahumma la taruddani yana ce ya Allah karka mayar da ni karka dawo da ni fa qutila huwa wa ibnuhu kalla ikon Allah sai Allah ko ya karbi addu'arsa a fagen daga ka kashe ki da ɗansa kalla radiyallahu anhuma wa raqiba amr ibn al-jamu jamala ya haura kuminsa wa saifu biyade takwabi yana hannunsa wa lisanuhu yalhaju biddu'a wato harshensa yana ta addu'a an yamunna Allahu alaihi bi shahada cewa Allah ya masa baiwa da shahada wala yarudduhu kha'iba kada Allah ya dawo da ki yana taɓeɓe naka ce ko da ke ka'iban shine mutum ya tafi neman abu bai samu ba eh kamar misalin mutum ya kama hanya ya tafi cadi ko ya tafi nijar zai je karatu masu zuwa karatu ya je karatu ko ya tafi wata ƙasa zai yi karatu sai ya je kibe ya satifiket din da aka tura ki domin ya yi ba sai dawo da su sai a ce raja a ka'ibar ko dan kasuwa ya je kasuwanci maimakon ya samu riba sai ya samu faduwa to sai a ce raja a ka'ibar to da hausa ne ya kamata ce ka gani in ka ce hasara akwai hasara daban in ka ce taɓewa akwai taɓewa daban eh ya sa sakkwatawa suke cewa rubushi warai da gaske rubushi haka suke fada mun kuma nan ba mu da kalmar da muke amfani da ita sai dai abin da ya fi dacewa mu ce taɓewan kawai amma ka san taɓewa fa ba na ɓata ba wai duk wanda ya je fagen daga ba kake ki ya samu shahada ba to ko da an ce nasara an samo ganima to faraja a ka'iba bukata ba ta biya ba ina fata an gani manyan bayan Allah kenan na'am kullamun ila sama kawai wani tsani ya samu wanda ake hawa a yi sama kawai sai ya hau ya yi sama shine za a ba mu labari walamma tara aljama'ani yayin da bangarori guda biyu na masu yaƙi musulmi da mushirikan makka suka haɗu ata amru ibn jamu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan bawan Allah dattijo sahabin annabi sai sake zuwa wajen annabi fa ya yace ya rasulullah yace ya manzon Allah a ra'aita in qataltu fi sabilillahi hatta ya ce ya annabi ka bani labari idan na yi yaƙi na yi jihadi domin ɗaukaka addinin Allah har aka kake ni a amshi bi rijili hazihi sahiha janna zan yi tafiya da wannan ƙafa ta mai ɗingishi tun gurgu ne zan yi tafiya da wannan ƙafa lafiyayya a cikin gidan aljanna ranar takin alkiyama idan aka tafi lahira wa kanat rijluhu arja saboda kafanta wato tana da tana da targade fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam budan bakin annabi sai ya baki amsa yace na'am abinda annabi yace kenan to amma ya riga ya zaku shi lahira yake so yaje yana son ya hadu da Allah subhanahu ta'ala. kaga ko abinda Allah ya riga ya kaddara ba wanda ya sai hana faƙutila yau ma uhud sai kuwa ka kashe shi a filin yaki na uhud kuwa wabnu akhihi da shi da ɗanɗan uwansa ma duk shi ma an haɗa da kewa maulan lahu da wani yantaccen bawansa yaronsa kenan famarra rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai annabi ya zo yana zazzagawa kun san bayan an yakin uhud ko da yake musulmi sun rasa control da farko amma daga bayan Allah tabaraka wa ta'ala taimake su bayan an kakkashe mutane da yawa kafirai suka yi abinda suka yi suka kama hanya suka tafi to sai manzo Allah ya sauko da kan dutsen Uhud wannan dutse mai tsawo din nan in ka je zaka ji mamaki a ce maka dan adam yana hawan wannan dutse wallahi zaka ji mamaki zaka tsorata ya mutanen da jarumawa ne ba malalata ba ko kaga mutum dan feret za ga mutum yana da kokari amma banda mutanen yanzu Allah ya kyauta saboda haka yin kaje ka ga dutsen uhudun da ake magana wanda manzon Allah ya hau da ke da sahabbai Allah tabaraka wa ta'ala ya kubutar da su zaka sha mamaki don haka je ka ma ba za ka yi hawa ba tun daga wannan kogon hira bigari in mafradan ya inda annabi yake zuwa ya je ya danyi waɗansu ayyukan ibada kafin a turo shi a matsayin annabi ko ya je kadaita in haka je ana hawa amma za ga mafi yawan mutane mu ba sa yi hawa idan mutum ɗari daga cikin 'yan najeriya sun cin ƙara sun je to masu iya kaiwa can sama ba sa wuce biyar kowa sai ga ya zauna a gefe wai ƙulsa da ke ciwon 'yan najeriya ke don allah kyauta to amma kaga su mutanen da suna da karfin hali kwarai da gaske mazu Allah ya zo yana zazzagawa lokacin da ya zo yana zazzagawa ka an ne an zuru ilaika tamshi bi rijlika hadhihi sahiha fil janna kina annabi ya faɗi wannan magana ya faɗa ma sauran ina fata an gane Tunda ki gawansa ya gani da annabi ya ga gawansa ya ce Allah sarki ya ce kai ka ce yanzu haka ina ganinka ka cikin gidan aljanna kana tafiya da kafan kalafiyayya. lafiyayya kun ga yayi magana ne da wanda suke kewaye da shi abin da ya roƙa din Allah ya bashi kuma Allah ya tabbatar masa Allah ya sa mu cika da imani sallallahu alaihi رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهما وبمولاهما ilo fi قبر واحد shine annabi ya umarni yace a dauke su da su bi ma'ana ki da ɗansa da kuma yaron su duka aka sanya su a kabari guda daya wannan ruwaya haka ta zo isnaduhu hasan akhrajahu ahmad wa hasanahu al-hafiz fil fath hadisi ne ingantacce wa fi riwayatin a wata ruwaya lamma kana yawm uhud ranan yakin uhud قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ده كان سيتي مصاحبين قوموا إلى جنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين yace ku tashi ku je gidan aljanna fadinta fadin sammai ne da kasai kuma an yi tattalinta ga masu tsoron Allah faqama wa huwa shine amr bin ya taki gurgu ne amma sai ya taki farak faƙala yana taki ya ce wallahi ya ce ina rantsuwa da Allah aka zanna alaiha fil janna ya ce wallahi haka zan tsunduma wannan kafan da nake dingishi a cikin gidan aljanna haka zan tsunduma ta sun zama lansu mutane suna da zafin nama ya ka rinka kwatantawa da kamar mai zafin nama ne a cikin ku wanda za ga yana gara yin abu saboda yana da zafin nama kaga su kuma masu taiba sun zauna yadda ka sangwate haka kamar sun yi bacci haka eh ko kamar menene eh kamar man shanu wane da gaske masu jiki zai ga su kamar man shanu sai an narka su sannan za su mike gaba da haka za mu iya kwatanta wannan sahabi na annabi yadda yake da kuzari yake da zafin nama akan al'amuran kuma gakin nan gurgu ne amma kuma sai kokari saboda haka faqatala hatta qutila haka yayi yaki har aka kashe shi qala malik imam malik yace kufina huwa wa abdullah ibn amr ibn haram fi kafanin wahid da shi da abokinsa Abdullahi ibn haram an musu kafani guda daya mun ambata a baya wannan yana daga cikin ruwayin imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala wa dufina radiyallahu anhu fi ardil ma'araka kuma aka bizne su a fagen daga idan akwai karancin tufafi za a iya hada mutane guda biyu a nade su a tufafi guda daya lokacin da suke da rai shine ya zama haramun su ruhu da mayafi guda daya musulunci ya hana ya sa ko da yara kanana ne a basu su ruhu da mayafi guda ne kuskure ne amma kai da matanka ba haramun ba ne to ka yi tunani ya kai mai hankali idan aka ce yara sun girma mai yiwuwa kana da 'ya'ya maza da mata ne sun girma to shi kenan ka ce a waɗannan sauyoyin juna ne mace da miji ku ba su mayafi guda daya ya kaga ba ka yi tunani ba ko da ma maza ne ko dukansu zallan mata ne ya sa talauci ba hauka ba ne hatta wajen kwanciya wa farre ko bai na hunfil daje abinda annabi ya fada kenan ko raba su wajen kwanciya shi ne ko da za a yi shimfiɗa haka na sa iyaka na sa iyaka idan ya zama akwai lalura to kowa a baki mayafinsa saboda gudun abinda za su ɗauka da mummunan ɗabi'a saboda yan kaba su su biyu suka take a haka to za su saba da mummunan ɗabi'a in suka saba kuwa raba su da wannan ɗabi'a ba za a iya raba su ba ya sa musulunci ya hana wannan ga katifansa wannan ga katifansa wannan ga tabarmansa wannan ga tabarmansa wannan ga kimfidinsa wannan ga kimfidinsa to kaga kuwa ka raba musu kimfidi za ka raba musu mayafi ka raba musu filoma abinda ake yi kenan saboda tarbiyya na'am wa fi ayyami muawiya a zamanin muawiya radiyallahu anhu kana sailu kad qarraba huma? a wannan bayani aka ce akwai ruwan da yazo ya kwake kabarin su gaba daya fa hafara anhuma saboda aka sai aka je ko fa hufira anhuma sai aka je aka tone musu wani waje li yugayyara min makanihima domin a canza su daga inda suke fa wujida ta gayyara waɗannan sahabai guda biyu ba su canza ba yadda aka bitsi ne su haka suke abdullahi bin haram da amru bin aljamu ya sa ake kyauta zaton duk abokan da suka hadu domin Allah kuma suka rabu saboda Allah eh, sun hadu domin Allah kuma suka rabu saboda Allah to su ma idan suka yi aka hala su ran tashin kiyama haka za su tashi ko da su mutu lokaci guda kamar accident na mota ko menene su a sa kabarin su kusa da kusa in kabari ɗaya ma aka sa su aka sa kyamaki zakarin su yayi kabari guda ɗaya saboda su tashi haka eh. in kuma yan ciwaciwa ne a raba su ko in ɗaya ɗan ciwaciwa ne a raba su kwarai da gaske don akwai wata abokantakan babu alheri cikinta babu alheri cikinta na'am fa ma ta bil amsi dan da fa aka tone su bayan shekara 40 da wani abu wallahi kaman sun mutu ne jiya aka bizine su abin da ya fada kenan wa kana aduhuma kad dai daga cikin su an masa rauni fa wada yadahu ala jurhi wani abin mamaki ya sanya hannunsa bisa raunin kaman ya rike an masa rauni sai ya rike wajen fadufina kazali haka aka bizne ki wa umaytat tsafiyaduhu an jurhihi amma da aka zo aka tono shi sai aka ga wato hannunsa a lankwashe aka miƙar da hannun aka miƙar da hannun aka sake sun ma'ursilat faraja at kama kanar sai hannun ya koma kamar yadda ya rike abin mamaki ba abin Allah ba yi ƙwarai da gaske waɗannan su sahabbai an gwada musu ayoyi ne domin ya ƙara musu imani kuma ya ƙara musu imani wa kana baina uhudin wa yawma wa yawma kufira huma da ke tsakanin yakin Uhud da ranar da aka tone wannan rami ko aka tone su aka kwake su daga wajen aka mayar da wajen hanyar ruwa sittin wa arba'u na sana bayan shekara arba'in da shida ba shi ambata shekara arba'in da wannan ruwaya sahihun akrajahu ibn sa'ad bi atwala mimma huna wa qala al-hafiz fi al-fath sahihun hadisi ne inda tace wa hakaza ittakaza ash-shahada sullan ila sama radiyallahu anhu saboda haka haka ya rike shi wannan bawan Allah haka ya samu tsani wanda ya hau ɗal-ɗal-ɗal, da wannan gurgun takan amma ya hau ɗal-ɗal-ɗal, har zuwa gidan aljanna Allah ya kare da dake saboda haka manyan sahabbai Allah ya kare da su abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh